Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na talatin da bakwai. Duka ko sai asuba ya farko kuma da ihun sai ya kashe al'amin ya dawo. Da kirma mami tarar rashi duk akan ya fita hanyar al'amin. Cikin gamsuwa ya ce mata ya bar shi ba zai mishi komai ba. Mumi ta ƙara da cewa don Allah uban masu gida kan na sake jin wani maganar kisa ta fita daga bakinka. Kar kuma ka sake ka rike shi. Jinjina kan shi alamar ba zai yi ba ya ƙara ajiye kan da murmushi. Mumi da kanta ta raka shi ɗakin shi a can yi wanka ya canja kaya ya fita masallaci. daga masallaci gidan shi ya wuce ko jidda bata sanya shigo ba kai tsaye ɗakin shi ya wuce don har yanzu gajiya ke murzan mushi jiki tunda ne sallar asuba na cigaba da kiran wayar duku amma san bai dauka ba ganin baya ɗauka na haƙura na kwanta bacci tunda na kwanta kamar jaka ko motsawa ban yi ba sai bayan azhar dan nima ina tattare da nau'in gajiya akwai gajiyar gudu da jifan da su al'amin suka min ina tashi da wayata na fara na duba ko duku ya kira babu miss call ɗin shi sai da na sake kiran shi bai dauka ba ni kuma ne alƙawarin daga nan har abusa ƙaho idan ba shine ya kira ba zan sake kiran shi ba Ina ranar yau da har dare duka bai kira ni ba, kuma ni ma na basar da lamarin shi. Da daddare kuma kakata ta hada da tuma muka yi waya. Wai na ce inna ni za ta daka mu kashe dikan na sake ce mata inna. Na ce gogo zan ce miki komai. Dariya ta tare da canja magana da wata fira ta daban. Mun daɗe muna waya da ita cikin farin ciki, daga baya muka yi sallama na maida muka kawayar ta. Dan ni dama ban wani san wannan kakar ba gaskiya, sai a hutu nake ganin ta. Dan babana baya bari ina zuwa ko ina, kuma duk inda zan je tare muke tafiya. Dan abin da na fahimta a can baya akwai 'yar tsama da ta fara tsakanin inda da iyayenta da kuma babana. Don uwan inna ɗaya kawai na sani shi ma saboda yana mana hidima ne lokacin muna tare da inna a gidan baba bayan na yi sallar isha'i ina shirin kwanciya mai aikin kaka ta shigo wai na yi bako a waje cikin farin ciki na tashi na ƙara gyarawa na fesa turare gele na ɗauka da sauri na fita ina fitowa motar yanzu na gani a baki a wurin da aka tanada don ajiye motoci cikin farin ciki na isa wurin don a tunani na shi da duk ne kuma jiya da zan taho yanzu da ya ce min zai zo jibi kenan sai gobe ne ranar da zai zo cike da farin ciki na isa jikin motar ina zuwa yanzu da ya buɗe mota ya fuddo kafa shi ɗaya waje yana kallo na cikin yanayin farin ciki gaishe shi ne ina leƙa cikin mota ko zan ga duku murmushi irin nawa yayi maza ya ce an mata ni ba da dike ne zo ba me yasa ba zo tare ba ni ma ban san zan zo ba kawai hanya ce ta kawo nace bara na biyo miki da mamaki kafin na zo gobe a yatsa na nace ka zo yau gobe ka dawo yace eh mana jibi ma zan zo kullum zan yi ta zuwa har bana nan ne kadai ba zan zo ba kallar yana hankali ne mishi nace to me ne sabar hakan kula mana me alaka ka ta san kula da ni neman kusanci ta wani dalili kusanci zai kulli tsakanin namiji da mace abokantaka ai babu abuta tsakanin mace da namiji murmushi ya tare da kawai da magana ta hanyar cewa to ya kike ya gaje kuka da hawan doki ya karasa magana yana min kallon karkashin ido lafiya kallo na faɗa a kagare fitowa daga cikin mota ya jera da ni ja baya ne sannan na juya mishi baya murmushi ya tare da cewa haba amma ta me yake yi haka babu kyau kin san yana daga cikin ɗabi'u masu kyau martaba baƙo irin wannan tarbar zaki min haba amma ta yanda ya karasa faɗa amma tan sai na ji kamar maganar duku ba tare da na juyo ba na ce ya haƙuri bacci nake ji ayya ya haƙuri na tana kina yin bacci da wuri to zan zo goben fa Allah ya kai mu ina faɗa haka ne gaba abuna da gudu na isa ɗaki na cikin ɓacin rai ina shiga wayata na duba don ganin ko duk ya kira ni ya ko kira amma miss call ɗaya ne shine duk kiran da ne masa bai ɗauka ba ni zai ma wannan miss call ɗin ɗaya dan ya mai da ni ban san abin da nake yi ba tsaki ne tare da kiran wayar shi dan da bi kira ni ba na yi alƙawarin ba zan sake neman shi ba har abadan abada sai da kiran ya kusa ƙarewa ya ɗauka cikin da ya murya kamar wanda mura kama ya ce amma ta ya kike ban amsa ba na ce me yasa mika murya ka wata iri gyaran murya yayi irin dan dai magana ta tafi daidai ce, babu daɗi ko murmushi ne tare da kwanciya saman gado nace da daɗi mana yace wallahi murya shakiwa dai ban san abin da ya saba kin ga kuma ni bana hudda da abu mai sanyi da sai in ce mara ta kama ni sannan nace masa yace yawwa ya ci gaba da cewa wallahi waya a mota na batta sai yanzu da na fita na ga tilin miskol kuma ke na fara kira amma ta yayi magana a sakace murmushi ne cikin yanayin jin daɗi yadda yayi magana Na ce to amma yanzu ka fasa tafiya ko yace zan yi tafiya amma sai wani satin bana jin daɗi ne duk ciki na ciwo yake mu ni kuma nace ciwon tunani nake yi murmushi duka yayi tare da cewa Allah ya baki lafiya sai da safe Ina faɗin haka ya tsinke kiran cikin jin haushi na sake kiran shi amma ya ki dauka ni ban san abin da yasa yake min irin wannan abin ba ko wuri na yazo baya so ya dade idan ina yin waya da shi a gagare yake banni an yadda ku zai so ni kamar yadda nake son sa murmushi ya bayan ya tsinke kiran ya ce amma ta kenan ita fa nan a wayanta so take ta ganna amma ba za ta iya faɗa in zo ba sai ta bake wai tana ciwon tunani to ai sai ki sha magani ko kin samu sauki daga GRA kai tsaye tsohuwar unguwar su Sultana ya taho inda gidan da yake kiwon dawaki yake tunda ya shigo unguwar ya ganta cike da taron jama'a maza da mata kuma duk wanda ka gani ka san cikakken dan iska ne maza yan daudu mata karuwai duk wacce ta amsa sunanta tana ji ita wata shegiya ce a cikin iskanci ta hallara auren gaba ɗaya unguwar ta karaɗe da gida. kowane ɗan iska da iyayen shi suka cije ka gani sa misti sun hallarar da shi a wurin da gudun bala'i ya shiga cikin santar saboda tsabar gudun mota shi har wani tsalle take yi kamar fari haka mutane suka rika tashi da gudu don keɓe rayuwarsu daga faɗawa mummunan rayuwa a kofar gida ya fakin ya fita ya shiga cikin rai a haɗe shiga shahaniya ta fara tashi kowa dai da abin da yake faɗa a kan shi bayan ya gama abin da yake zai fito umar biyu bayan shi yake cewa mai gida yau kaga unguwar tamu a ciki Ban za duk da shi bai bashi amsa ba shi kuma ya ci gaba da cewa wata karuwa ce take ajo na cika shekara biyu da fara barakinta sai kuma shagalin samun yancin kai na zaman kanta watanni bakwai duk wani bai yi magana ba yana fito ya shiga motar shi fito da ribas har ƙarshen santar yana kaiwa titi ya juya stiyarin motar shi wuce inda suke majalisar su Umar kuma mamaki yake yi akwai abin da yake damun duku duk da dai haka yake amma kamar wani abu ya taɓa shi. Ko wani abu ya taɓa mishi rai idan an gaishe shi zai ce yawwa ko lafiya ko da kyau. Amma yau duk wanda ya gaishe shi a gidan nan bai amsa gaisuwa kowa ba kuma bai yi magana da kowa ba har ya shigo ya fita. Har yanzu ban daina kiran wayar duka ba duk kiran da ya shigo wayar shi na sultana yana kallo. Sai da ya zo gidan shi na goruba sannan ya ɗauki wayar cikin tsananin ɓacin rai da hayaniya ya ce wai meye ne? Ni ba na son mai ta sai kira na yake yi kin dame ni ban san masifa da kwakwa da Allah mai ya kawai. Cikin tashin ta tashi zaune tare da sake kallon lambar wani abu naji ya zo ya tokare min a zuciya nace duk ni ce mayya eh ke ce na ce mayya ko ba mayya bace ni ma kamar an saka ni cikin bacin rai nace kai ne mai mara tunani wanda baka san inda duniya ta nufa ba kamar karamin yaro haka duka kai biye mu kai ta zage zage duk abin da ya ce min sai na rama daga ƙarshe ya zage ni tas da turanci cikin kuka na ce duk an ta ce fa tsaki ya kashe wayar wayyo Allah na me yake faruwa haka yanzu na gama waya da duka lafiya kalau sai kuma in kiran shi zage ni me ya zafi haka dan Allah wayyo Allah na da sauri na kalli agogo tare da minti 24 na dare zuciyata kamar za ta tsage saboda tsananin tashin hankali ido na kuwa banda aman hawaye babu abin da yake yi da gudu na fito har bakin gate wanda nake tunanin shine direba na je gaban shi a rikice na fara magana cikin rawar baki nace da Allah ka kai ni gurba road taimake ni dan girman Allah na karasa magana ina jan hannun shi lafiya ya tambaye ni babu lafiya mu je dan Allah zan baka kuɗi idan muka dawo yanzu za mu je mu dawo sauri dan Allah na karasa magana ina goge hawaye a idona mu je ya faɗa yi gaba na bayan shi ko a mota a gaba na kasance ina ce masa yi sauri yi sauri yi sauri malam direba gudu yake yi sosai amma ka yi sauri kawai nake cewa har muka isa goruba road a haraba gidan na hada da hafsa duka ya bata kashin bala'i ana ta ruko shi ya haukace gaba ɗaya cikin tausasa na kalli yar uwata ke duke tana kuka duk sai ruwan rashin mutunci yake ana ba shi hakuri kamar ana ƙara tunzura shi yana sai ya tattaka ta wurin hafsa na ji na kama ta nemi da ita ina ba ta hakuri tare da tambayar ta me faru kallo na tai amma bata ce wani abu ba sai kuka take yi sakin ta ne zan yi wurin duk aka tare ni cike da iskanci yake cewa ki zo ku bata ta zo yayi magana yana kirawo ni da kanshi turis ne na tinkar duku kai tsaye ina isa yanka mu wani irin mari sai da na wurwura kamar fanka na dawo gaban hafsa ko gaba na bana gani sai duhu kafin in dawo hayyaci na sake komawa inda nake jin sautin muryar duku dan kawai ji nake gara mutu da musibar da zan fuskanta a gaba dan ta da duku a halin yanzu na dangana abin kawai da mutuwata rike ni aka cikin ihu na ce kusa ke ni sai ya kashe ni ka kashe ni duku ka kashe ni bana so ka bani da raina gani na matsa gaban shi ina kuka da kafa shi min wani irin harbi sai da aka daga ni sama sannan na faɗo ƙasar da ciki da sauri na sake tashi cikin kuka na sake tafiya wurin duku wani irin tsalle ya daga hannuwan shi sama rigar shi ta dage har ganin cibiyar shi yace idan ta wurin kai ne ɗabi'a kini ne kangara zai kai min duka saman kai ya zidi ya rike shi birkicewa duk yana sai na kashe ta an dai tashin hankali sosai mun yi zage-zage da duka abin da babu daɗi da kire zai sa na a mota muka dawo gida can da baro hafsa kuma ban san abin da ya haɗa da duka ba kuma babu wanda ya san abin da ya ja duka wannan haukar sultana tana tafiya duka ya ce zancen banza zancen wofi yau duk wani mai tsohon laifi a wurina an famo min ciwon da na daɗe ina renansa a cikin zuciyata saura wancan ɗayan ɗan iskan yau duk wanda ya hau ni sai na lalata mishi rayuwa yana faɗin haka ya shiga mota ya nufi gidansu yau duk wanda ya ga duka lafiyawa yake yi saboda tsoro wurin mahaifiyar shi ya fara shiga ita ma da yanayin tsorata ta kalli duku ta ce kai lafiya kuma ban da lafiya kuma yau duk wanda ya gigin shigo min rayuwa kowaye sai na mishi babu daɗi ba ruwanki yau sai na kashe al'amin a gidan nan kar wani ya gigin taɓa ni ko zuwa kusa da ni idan ba haka ba yau za a tara mijinyata da yawa a gidan nan duk ba dai zaka bani na zauna lafiya ba ku cikin hayaniya ya ce da kowane daƙiƙi na rayuwata shi ne ke jira yau ba zan iya bacci ba sai na kashe shi ina faɗin haka yi waje a tsorace mami ta bayan duku amma lokacin da ta fito ko sawun ƙafa shi babu tuni ya ɓace tsayuwa ta tana tunanin mafita ta ji gaba ɗaya gidan ya gauraye da hayaniya da sauri ta nufin da take juya hayaniyar tana zuwa duka ta gani ya shaƙe wuyan al'amin ya riƙe shi duk wanda ya matso wurin shi harbi ɗaya ke mishi sai mutum ya sama ya dawo ƙasa mamme katti a ƙarfi sun fi nawa amma sun zagaye duka an kasa samun wani da zai sake matsawa kusa da shi cikin ɓacin rai duk ce har so nawa zan faɗa bana son wani sake zuwa kusa da ni idan akwai mai sha'awar jinya ko mutuwa ya zo ya faɗi magana a daidai lokacin da ya daga al'amin sama ya daka shi da ƙasa Mumi ta ce ku riƙe min shi mana wani ya bi ta bayan shi don ya riƙe shi amma yana isa duka ya harbe shi da baya shi ma sai da ya sama ya dawo sume cikin ɓacin rai ya ce har nawa zan faɗa bana son a zo kusa da ni ku ci gaba da shigowa duk sai na ƙarar da ku da daidai lokacin da ya wani irin tsalle da aka ruwan cikin alamin da ko motsi baya yi ya ce za fitar da harkata ne ko za ka da shiga kun gana da zauna lafiya yayi magana yana ɗaukar al'amin kamar ya ɗauki kaza yayi jifa da shi jikin wani ƙarfen fitila yana yin jifa da shi gaba ɗaya suka rufe kanshi don su riƙe shi wani irin ihu ya ci gaba da dukan su ji babu gani duk wanda ya taho sai da dukku ya kwantar da shi yau kam sai da ya tsamama wa duk wanda ya hau layin shi jiki ya kama gaban shi gurbaro da ya koma a daren yana neman wayar shi kowa ce masa yake baya kyautawa abin da yake yi mai kowa magana bai ce ina wayar shi cikin girmamawa da ya ce ga ta mai gida cikin ɓacin rai ya ce kira min amma ta kallon shi zidi ya ce amma tun da ka wulaƙanta kake tunanin ka kira ta ta ɗauka ai saboda larurar yasa na saka ta a tarko yazid ya ce dan kai ta zalincin ta kana daukar alhakinta ka bata rai kai ta rashin mutunci warware hannun rigar shi yana cewa dole sai ta san fushi na kuma ta rika kiyaye shi na faɗa mata idan na yi fushi ba ni bane ba ta min rai da ta kama hanya ta taho kuma na ce ba na so tana yawo ita sarkin soyayya dan na ce mata mayya ta jawo shi ta min zagi rashin mutunci wani ne ya ce to kai me yasa ka ce mata mayyan ne raina ne ya ɓaci a daidai lokacin da fushi ya hau kaina ita kuma yi ta kira na da na ɗauka na soke fushin a tunda har zan zama mijinta dole ta koyi amsar laifinta da ba ta ba domin da zarar na yi fushi to fa ko kaina bana saurara tambaye shi suka sake yi me bata mishi rai haka da yawa har yadda ki sultana da yake ikirarin ko ne taba ta su yara mata cike da damuwa duk ya ce karuwai ne na gani kananan yara wanda su bai dace da karuwanci ba yan kuci kucin yara wai sunan har sun giga sun tafasa har sun kone sun bushe fitilar idansu wai sun san daɗin maza sun gagari su. abin ne ya tada min hankali ban san masifar da ke damun mutanen wannan zamani ba wallahi wata ƴar karamar yarinya na gani sai kuma ya shiru hawaye cika mishi ido a daidai lokacin da ashiri ya miƙo mishi waya sultana ta ɗauka Amma ta, me yake kuka? Kina tunanin zan iya fushi da ke? Haba Amma ta, ki riƙa min uzuri dan Allah. aikin san ba da gangan na faɗa ba, fushi ne. To ni dai ka zo in ganka. Kallon agogo ya ce dare yayi, ki bari da safe zan zo. Ni dai ka zo yanzu. Cikin sassanyen murya shi ya ga nan zuwa. Gaba ɗaya kowa ya ce sai ya je ya ga yadda za a ƙare. Yayin da wani yake cewa Allah ya sa ita ma ta sa maka shegen duka. Murmushi duka ya a daidai lokacin da suka fito daga falon, ya ce amma ta ba ta iya fushi da ni har abadan duniya. Domin wannan larura ce ta sa na sanya mata maitata a zuciyarta. babban muradin ta a yanzu na aure ta kaga idan na aure ta ta zama tawa idan har na aure amma ta babu maganar yaji dan babu inda za ta iya tafiya ta bar duku mi faɗa mu shirya dan ma tana da ƙananan shekaru har yanzu ta kasa kulle mun ishirin motoci suka shiga suka nufi gidan su sultana sha ɗaya da minti hamsin da biyu na dare a gidan kakatai masu duku kuma duka ciki suka shigo da motocinsu ba wai yayi min ya zo ba kuka mota shi kawai na ji na yi waje sai da na gaishe da duk abokanin shi na shiga mota yana baya zaune fashewa ne da kuka na rungume duka cikin kuka na ce shine kace mun maiya ya ce ai mayyar ko ke ba mayyar dukku ba ce ba ni ma ai ki ne kuma ba bakin rama ba to ai har zagi na kai da turanci murmushi dukku da gefen bakin shi ce ni wallahi ba zagin ki ne ba iyakar mayya da nace ban wani boye da wani harshe na ta ki ba ga kin fara zama jajirtacciya a soyayyata ta hana ki gano matsalata haka zaki ta hakuri da ni amma ta har Allah ya bani lafiya kin ji ya karasa magana cikin sigar lallashi nace to me kace min da turanci sai da dariya ya ce cewa ne ya karamar yarinya kin hana da zaman lafiya duk wannan doguwar magana a ƙaramar yarinya ya tsaya a jiya zuciya ya soke bai yi magana ba shekar kuka ne tare da cewa to me ne maka haka da ciwo don Allah rike ne da hannun shi na hagu har yanzu ina kwance a jikin shi shi kuma ya kwantar da fuskar shi a saman kaina ya fara magana cikin sanyin shi yace an mata taron karo na gani abin ya gigita ni wata ƴar karamar yarinya da ba za ta wuce shekarun ki ba kin san abin da na gani ana yi da ita shiru ne ba tare da na shi amsa ba cikin kuka duk ya ce to maza ke layi akan yarinyar yadda kika san ana ɗaukan mutum abin hawa a mishi kuɗi haka ake hawan yarinyar nan suna sauka suna bata kuɗi ɗimuwar rayuwa ta same ni duk tare mutanen da aka tara an mata bata ji kunya ba wai ta keɓe gefe ɗaya ta yi wa maza masauki a jikinta mata ba su san illan namiji ba duk mahaifin mace da masifar san namijinta bata isa ta kashe maza biyu a bariki ba namiji ko sai ya kashe mace sama da goma yana nan zamzam rayuwar mace takaitacciya ce amma rashin tunani ya hana su gane haka tunda na shiga unguwar da wanda ke gefe na da wanda ke gabana da duk wanda yake bayana zan iya baki labari kallo ɗaya zan abu na gama da shi yanayin mutum da kalla zan iya faɗa miki komai a kan shi ni mamaki ma ne duk waɗannan ƴan iskan ina wacce ta tara su ta samo su wai ke kin ga taron ya ubangiji ka tsare mana imanin mu ka shirya bayan daga faɗawa tarkon zina ina cikin jimami ke kuma kin dame ni da kira a lokacin ne kuma ina so na samu nutsuwa na kira ki ke kuma kin gagara daina kira na ina cikin tashin hankali ba na so ban ɗauki kiran ki ba kuma ki ji babu daɗi ina magana da ke raina ya ɓaci ne ta faɗa maganganu babu daɗi ita kuma wannan yarinyar ta wani kama hanya ta biyo ni bayan ita ma na ganta maza sai rungumar ta suke ai ban ma san na cire na zane ta ba ina cikin wani fushin ke kuma kika zo ƙara rike ne sosai a jikin shi hawayen shi ya dugo a saman wuyana ya ta murya ya ce dan Allah amma ta idan kika kira ni ban dauka ba ki daina zuwa wuri na kuma ki daina ki ta kira na idan kin kira sau ɗaya ban dauka ba kin ji ko na ce to hakuri ya bani sai da tabbatar na samu nutsuwa ya goge min hawayen fuskata ni ma ya umarci ne da in goge mishi shi, da hannun shi ya min nuni goge mishi ne tare da shafa mishi gemin shi na ja shi dan yana burge ni murmushi yayi mai kyau tare da goga min gemin a fuskata a kasalance na sake komawa jikin shi na kwanta dariya ya yi gami da cewa jiki zan zo gobe insha Allah da kyar na iya fita daga cikin mota na wuce ciki kamar wuce bata da laka a jikinta ciki da tausayin sultana su duka suka bar gidan bayan duka ya gama ci musu uwa motar shi ya hauye tafiya shi haka aka yi ta ibar mutane ana tafiya da su asibiti momi bata faɗa wa dadi ba amma dan sharin mata aka samu wacce ta silale ta yi wa dadi waya tafiya sami shi komai shi ma da ya tashi bai kira momi ba ya kira duku bayan sun gaisa ya ce babana duk abin da kake yi ka bar shi zuwa jibi ka same ni Wato kaga bana nan shine kake duk abin da ga dama ko? Na taho ganin likita ban tsira ba, sai dai ka kashe ni hankalinka zai kwanta ko? To ka taho ka sami ni zuwa jibi na baka, yana faɗin haka ya kashe wayar shi. Tunda na shigo ɗaki na nake tunanin wannan wace yarinya ce. Ban san mutanen Safsa ba, amma na ji a raina ina son sanin yarinya da duk kuka saboda tausayinta. Kuma ina son na san dalilin ta na shiga karuwanci. Duk yana da tausayi amma bai da mutunci ko kaɗan. Da wannan tausayin nashi Allah ya kama min zuciyar shi akan abin da ya min a baya. Tabbas ina son sanin ya rayuwarsa a misi take yanzu. ina son sanin a wani hali umma afan take mata auren da ne sila zuwan ta bariki. Ina son sanin abin da ya sa matar baban babana ta kora su daga gidan mahaifinsu. Ina son sanin labarin anti Soyeba. Ina son karatu kuma ina son duku, sannan ina son san abin da ya kashe matar shi, ko da gaske tsafi tan yayi. Kuma gaba ɗaya sai nayi babu wanda zan fasa a ciki. Sai kuma rashin lafiyar duku da abin da yake sa shi cusa ɓaci rai a cikin farin cikin wani. Tabbas ya faɗa me ya jawo mishi wannan lurar da fashin wani yake shafa wani. Asibiti mai kyau aka kai su al'amin, duk wanda duk kai da ka babu wanda bai marauni ba. Ya gota wasu ya karya wasu, Al'amin duk ya fi kowa shan wahala don har safi yau bai dawo ba. Amma likitoci suna ta bakin ƙoƙarin su wurin ceto rayuwar shi. Duk azabar da ke damun Bello bata bashi ya zauna a asibiti ba. Guduwa yayi domin ya ƙudura aniyar ganin bayan sultana, don haka ya bar asibitin ya koma gida. Da sauri ya fito daga toilet ya sha wanka, a gaggauce ya saka kayan shi bayan ya shafa mai ya wanke jikin shi da ruwan turarruka. Yanzu yake so ya wuce, akwai abin da zai yi Abuja kafin ya bar Najeriya. Cike da kisa ta shigo ɗauke da kofi ta haɗo ma kwati da ta barbaɗe shi da garin maganin da al'amin ya kawo mata. Cike da ƙwarewa ta ce my excellency ka sha wannan kafin ka tafi. Da sauri ya amsa ya ajiye a sama madubi yana ɗaura agogo. Bayan ya gama ya saka takalmin shi, wurin ɗaukar wayar shi kofin ya biyo shi ya faɗo ƙasa ya watse. Cikin kirman jiki jidda ta dafe goshi, ta ce bara na kawo maka wani. Kallo ɗaya duk ya mata ya murmushi. Ya ce haka nake ni da zarar gishiri ya yawa abin sha ko abinci, barewa yake yi. Haka rayuwata take. Tunda safe kina so ki ɗora min masifa babu gaira babu dalili. Yana faɗin haka ya gaba. Ko wurin sultana bai biya ba kuma bai kira ta ba kuma bai je gidansa ba. Yana yi wa momi sallama suka kama hanya daga shi sai Ashiru. Bayan la'asar Yazid ya zo, ciki muka shiga suka gaisa da kaka. Aka kawo mishi dan abin taɓawa bai taba komai ba muka shiga firar duniya. Ya daɗe sai Gabda magariba ya tafi. Bayan na faɗa mishi zan je daura gobe idan Allah ya kai mu, ya zai zo ya kai ni. Ya yi hauka da kuɗi ga duk wani ma'aikaci da ke gidan, ita ma kakata ya bata kuɗi masu yawan gaske. Ni kuma wasu irin jakunkuna ya sa aka shigo min da su masu ɗauke da kaya iri daban-daban. Kuma ni ma ya bani kuɗi, gaba ɗaya ma'aikatan gidan magana yanzu suke irin kuɗin da ya bada. To me hakan yake nufi ne? Alhamdulillah. Sanin mu na sai gobe idan Allah ya kai mu. Kar ku gajiya, ku ci da kasancewa da tashoshinmu na tsakar gida da limamin tsakar gida. Ku cigaba da like da comment da ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.